الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أجل تبتي الله صلاة يسيتي بآمين شهر تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف gutaku ya rabi usani 1438 kalenda alijiriya na dibe tsafoni ya Eh? january 2017 kalendar miladiya na ya ci da karatun littafin addu'ar ulbahiyya ya alima muhammad ibn ali a shaukani rahimahullah ta'ala ne katon yanzu shi jini ko page 80 boya nan manga kitabul kifafi littafi ya ga ci alkifaso nan ene ya alkifaso nan ẹ̀làgádà àwọ aláwọn adìkí o aláwọn wàgá ẹ̀làgádà yìnbà aláwọn adìkí o aláwọn yìnbà gá ọ̀gázà túpa fún alọ́ túpa fún agá ọ̀gázà yẹ̀ fún alọ́ yà fún agá ọ̀gázà yìí tara kọya alọ́ yìí tara kwaya agá wọ́n lè jí mi jí wọn gángan kí o láti fa tí ó bo yẹ̀ jíbù alal mukallafi al-mukhtar al-amidi in iktara zalika al yajibu waji wajibi alal mukallafi ta ce zane mukallafi na al-mukhtar na ibe ta na al-amidi eh, na ibe niye da dijange da ɗiɓe na in iktara zalika al-warasatu ke zai ji a jigunan in ga jikinan nga dɔɔnɔɔnɔ aga mi za wu mi decide saidi o tile n ya di wa ala zan san wa ga ko di na ko zedi alwara so sun ga ta to ala wa wa ga ga e wa ya wa wo ala wa dikiyo na wa wa ga wa illa falahum talabu diya karu mai wannan ba su kuma dikiwo o Hmm? yake no jiki ɗi'i wajen ko ɗi'i wajen ne mai wani aga ga gajira shishi wuto je waji ta ga wuje pemi biyo wuce wuza shi aga jinu ga ganji zuku gangaji aga magaya àmọ́ ìdánilé ga ara àwọ̀ àrètò aláwọ̀ wa rá nga àwọn wájú à aláwọ̀ wa rá àdínọ́fsì bínọ́fsì. Wọ́n lé owó jí bẹ̀sẹ̀ ní jí bẹ̀sẹ̀ àkúbẹ̀ àdúrà káàdì kí ọ. Sànà bí ndí ga ni nga àwọn dán. Sànà àdì bí kọ́ na nga àwọn dán. Sànà káàdì pè ọ̀yẹ́ wọn pa mọ́tà mọ́jú dọ́lẹ̀ wọn lámì túdọ̀ ká ní ọdọ́ káàdì kí ọ sọ wato mara mar'atu bi rojin in zagi magaza ba yi wu a ga zagi wuce wuga alhurru bi alhurru hurri wal bi bil 'abdi wal unsa bil unsa wa man ufiya law fi afi ko fatiba'un bil ma'ruf ngo le ga jiya ga zauna ne wa dawin lai bi isa da alaji ala ya ga wal aksu bi opposite bi ba yo to ka to zagi alawa ji láwọn wa gá wọn àbẹ́sì òǹgẹ́ ìwé ìwé ọtún na náà gbóyè wọn yóò fúlàní wọn yóò ní ajẹ́rú kìmbà abọ́n náà ní jísọ ayọ̀ ní anamọ̀ òwú náà jẹ́rù yóò ní ẹgbọ́gọ́ òde náà jẹ́ wọn fi kí ọ wal abudu bil hurri wujima aru nga kijo nga jiwuna wal kafiru bil muslimi ma maga muslimi wu aga kafiri wu wuga Na ak kuli opposite imana muslimi ga kafiri wu awu muslimi wuci ga ebo hadisin la yukutalu kafirun bi muslimi a kafiri ga ebo eh la yukutalu muslim la yukutalu muslimu bi kafir a cikin zakallahu khairan a wu muslimi ebo wa kafiri wuna wa no le da ko amma to zuga ji zuga kido ngadiya ya wal far'u bil asli e, al far'u gwalaji bil asli bi jere bi ma'ana e ji gayen manchu ejaba bu a ga yi wuga lalak amma wajen opposite yi mana baba ga yi wu a wu baba ga ebe a risan la ikotalu walidun bi waladihi a wu yamanci ebe na wa yi wu na gwa wacce malawu ga yamanci dai ya fi aya aya alkurani ga gan da kari khasirar lalzina katalu auladahum safahan bi ghairi ilmi bai shi ya yi wesiyan babu ilimi na zamu ci ya jin asara to biyo la ta zulu auladu kuma kashe ta imlakin e ga wuje je boyan e boyan ne sun da talauci da madai ma sai ce yawa ba zuku ma yaye a shango ne da sauransu ẹ̀rẹ̀ ilé bóyá àdúrí kága dùn ṣááyà wọn àti ẹ̀jẹ̀gúnjà ẹ̀wọ́n la kìtọ́lù ẹ̀wọ́n la rí sùn ká sílùú lè mọ̀kìtù eh. tó lọ lọ sí sáà nígbẹ́ àjú ń ṣùtó. wọ́n lé jẹ́ naturally bàbá ẹ̀jẹ̀ bóyá ìyàjú wọn wá gẹ́gẹ́ lórí tó yẹ wọn. ene ga da da ne baba no so ga isaba bi e di ganga wa gun laji nu wo no something is wrong somewhere after wala nu di ya birkete nan je buye ne da takani agbo be doji nan ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها alkisasu ya ji zaji wa ya ga wani tabbatarwa ya ce gaba gaba shi waza kogwa alawa kogwa wu kotuba alawa kotuba wuyi ne wa ya aloyen ya waya wu ko bici alawa ko bici wu wa vundunigiya alawa to wa vundunigiya ya wa pla la utukpa tuba ru tuba kan pa la pla ya la yu to kun pa ko wuji ama ikan bèbí gàngé ebú ya aga ọtọ ama ikan wú lùdí kí lùkpù ya mọ. wọn náà wùyá juru ní biwúlé wọ́n jùrù ìmá juru ala níbi àjùrù aláza sábẹ wọ́n gáza sábà aláwọ̀tọ́ asága abẹ̀kẹ́ wọn dé gáà yé dín yìrì aga àtsàgánà wọ́n skutu. ahadil warasati wa yaskutu qisasu magaji kiyo ngaciya bi ibrahim ahadil warasati zairi min zai jaji guno ngagan nfa eh kola la ji ganewa eh bayanin nan azawu da ke min zai jaji zanen gubata daga alawa alawan aji? ba fi misali alawan waga zai ni mini zai yaji na gugan jina su ungan jiyo ungan wuyi wuyi lè kó àwùzà nẹ̀gàbíà hajjisa àgbòdúró àti àgẹ́ àbèjì tẹ́nu àmàdẹ̀gẹ̀ náà wọ́n wọ́n yẹ̀ lè zọ́mù nasibul akharina kuma ga aji tabbatarwa yin rabuwa ya zai na mina diyeti daga diyo fai za ka na fi musagirun yun tazaru fil qisasi buluguhu bai za ka na fi musagirun ga da gizo yi wuta tabo yun tazaru a ka fil qisasi etiyan lamarin ya qisasu jan bulugu sai gina ga wanci ta ji ba alijin tudi sai je to ya kufa kufa ha nga oke ele goro ya nínú nga yóò tún ń kàwé jí nu dibali jí lọ sókú. àmọ́ ẹni mi gan ọ́nà kí ni. wàyí hùdárù máa sábàbù hu mínẹ́lì ngole ya e gaje jije ya ci ima ne na wani nufi ne kiyo alkisasu ne ne a da jiun biya ma ka na sababu hu na sababi ya e, wuce gafe minal mujini alayi mutu na jiro na na na na jiro na roni lona mutu mm. ka yi sababi hu mutu eh, ka ji gwadawa misali bari na a gan soja yi shagon nan ya ji tireni ya gwatu ko laji ganewa a ca taya shi gangani da yin doki laji goro nga jiki nga tugwaye waga a ce kaza lugulu da ya fogin nan waga a kaza lugwa ba na wato alama kaza ba da hannun fo cikin wasu ci point wuce daidai daga ya ko suku a alama gubo àti àtúnṣe ìlàjìbò èkì ọ làǹdóòrù bá dàbà àbọ̀ ẹni mọ́ wọ́n tó dé gbọ́tí gẹ́gẹ́ sí iná dúkùn ọ̀gẹ́ sọ̀rọ̀ gáà di kí ọ sọ̀rọ̀ gáà da ọ̀ ṣà àbọ̀ ẹni dàgbà ní aláàjì kọ́tà náà ǹjẹ́ á di kí ọ àmọ́ àgbẹ̀ yìí ẹni dẹ́gbẹ́ òtí di kí ọ òtí wà òtí fẹ́ dàrú bí ebúlé kìtì àwọ̀ ṣe òtí á sú àdéhà náà awúgábà àbọ̀ ẹni náà ẹgbẹ́ àṣì òjì káṣẹ̀ àṣì òjì káṣẹ̀ wà náà nínú ọ̀rọ̀. wa iza amsaka rajulun wa qatala akharun qutila wa hubisa almumsiku wa iza amsaka rajulun sun wa qatala akharu qutila wa hubisa almumsiku guga ranar malawa suna guji kyau a rukan ran ẹ̀dà ṣíṣì wíìn lágbàsún yà ní ìṣàgbàsún yú lànà tí lè yí ẹgbẹ́ tuntun tí ó di ẹ́ wọ́n tó ní lágbàsún àti ogun àti fèjì òzòròngbò fílẹ̀ ní ọ̀rọ̀ làwọn ṣáà tún làwọn ṣáà bàtà bàtà tá wọ́n rẹ̀ ṣe ẹ̀dà ilé sùn àti kan aláwọ̀sùn tó rẹ̀ níta nǹkan àtúkọ̀ nǹkan àtàbàtì na aláwọ̀sùn ńlá ìfúdẹ́ àrùn ọ̀tún àgbẹ̀gán aláwọ̀sùn àwọn ọ̀dọ́. kí wẹ́ẹ́ bẹ̀rẹ̀. kila ngo ne babu ga ba da alumul bin ba kafi da aluto zanna wala wala su yabo kan wala wala su yeme la wala su ya o bela o dikio bela o dia ko diga ida ne men amana so yin na kan to no ran tin ya la su ya na ne ko la su no ku ga ne ko a yo u ga re ko a u la lo kwa ta u ya mu a a kan na amma za ka zai bi mu gabe gaje wa kwasu ya ni ne jibi ni mawu mawu no go to bu go to go ya wa ni un ge jibi ni no ja kwasu yi kawa in ne shi ji shi koro ka pa bo إذا ما قال كل ما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ وكيف أها ta wajen auda yake musalla mafi layi na yau laji ya rada wani wani kafara bai kafara azunta ba, mutu ta biya ni wa huwa ma laisa bi amdin ngai ezawu na jiya digangana aw min sabiyin ko me gida kan ji da zawu la dibalija aw majnunin ko mazana je anajetina wa hiya ala al-aqilati ngole nasuku mutatiya al-aqilatu al'aqilatu ma wa humul asabatu aga al'asabatu zai ja gidan nan gunan ko jige ya ga ga al'aqilatu ba gun ga zame di hankali na i'i a'a al'aqilatu ba gunno al'asabatu zai ja gunan ko jira na ko eh? eh ji zakan yi in ga zawu mm. ne ji zakan ya zawa ni ko ko la na je tina ta gizo kan yi na je zai yi muna kashi wudiya wunde ya zanna na je ta wunde zai yi muna kashi wudiya wunde to zai yi wun gizo kan yi na na wu zanna a gaji ya yi zanna na wu na ya muka ka fara jiwa ga fa yi nan to yi zanna ma je tina bi san tin tuma ga ba wannan bo wa ga je gizo kan yi wudan kaga wudan ga masiba jibe ga je to wa ga je zanna je tina wakati za na ajiye tina wuce azuyila da sauransu a katani ba wa don wa sai wuce wa fi wa gugo sai ji wuce kada wunga da za wu wọ́n àdé léèsì àná àmà ń gé iye náà ń wù náà ń gbé iye ń wù ẹ̀dán tó léèsì ń wù náà. pẹ̀lú ọlá kú ọlá náà. kemin na waga da gizo kan gi kuka da ala irin yoti jimbe wata yana ake an da sheri jimbe lata o oje gi ndo ji ga na ko o gi ka kuna gi e ola ga ti ya to kai e gaskiya makanta wato ka kuna di di best ne gun ti ga the best best presenter primary four bo mu jan yan kana waji ma ne ti to gi ne yau lafi kwa

maji masu gabi kitabu diyati kitabu ne ga yake diya wani lọ́gbẹ̀gẹ́ abàṣẹ́ kìfà ṣùgbọ́n ní àtàwà aláwọ̀ wa gá àgọ́tò orí ẹ̀gẹ́ yà wù gá sókún ìyàdíkẹ́ ìyàwó jíyàwó dòwú rẹ̀ jíyàwó ti tún yìí náà díẹ̀ tó rọ̀jú lìlì mùsùlùmí díẹ̀ ń zàbá gínà mùsùlùmí náà ìmì àtúmílẹ̀ lìbìlì rà kó sun. dukiya ji ba go more than 30 something million yana ga kun lokacin dole na bayani da zan bayani da zan mi aw mi ata bakaratin ko nan ko 200 aw alfashatin ko nan ji 2000 aw alfu dinarin ko madinari 1000 aw isna shara alfu dirham ko dirhami 12000 aw mi'ata hulla wani to sun da nan ko gayo 200 wato galla zu diyatul amdi diya ya zane ga wuza be digangene wa kya da tsanani wa shi shibi gani be shibi lamudi sai gona be qatlu lamudi amma de shibi lamudi amma da alhatun katul al'amdi ni gowwe muga ne katul al'amdi waje ana ko shubi al'amdi eh yana Ìrìnàdé ṣùgbọ́n gbẹ́mẹ̀ ògọ́wà jẹ́ dáyé. Intentionally ògọ́wà dín wọn.

wọ́n lè kó àkọ́wọ́ káṣí yọ̀ ti ká àwọn tí ilé ya wà wúlò àlìsí àmì anágbèrè à ní a ní ṣíbí ilẹ̀ àmì ẹ̀bọ̀n wà ní wọ́n ti ní ẹ̀jìká wà dán nọmba tó sùkún rí nà mọ́ tẹ̀bú wúlò àwọn wúlò àwọn òṣù. tọ́ ngọ́ ilé níbi ìṣúra ibi kọtulu na gada da amudu ko shibi la amudi na jiya ne da wuce yana yau ga da tsanani ga fayin da aya yi atu minal ibili rakun shi ci na waya na fi butu na arba'i na mina a wuladu ha rakun foci mini wayo ta soko soko da eh extra work da soko soko shi ni àti otu ajíyà yà nchara kun shi tulabe ko nan ko 200 ko nan ji 2000 lole to za ba ga yi so zo to ye gbenye o so wa na wa fe dike wa fe kara kara yi amma o za wu mu hankali a ta to ji alkafani sai no be da ba o ci je shi ne in bi ro me dike eyo aguzu na le nkuba ro dia to zimmi ni su dia ti muslimi dia za na zimmi na we gafiya dia yan muslimi wa diya til mar'ati dia yan zagi ma ni su dia ti rajul we gafiya dia yan zabagi wal atraf wa ghayruha kadhalika ya ga al atraf kapa kapa yanza yiri wa qala ipa ti siya ko ipa ba abun nan wa ngo da ala trafe wa ya dono ngotu ngutu ma fi zaidi ala sulusi di kiyo na benio gaskiya ji a ngawa yo wani ka ga abun wani shi ga abun ki wafi zai da ana sulus gan biye ne ga kiya goto one over three yana kan hanyar gana wuciya yau ga gafiye jiya wayo wata jibu jiya kamilatan fil ainaini wanda ya zai ya guba ba kuya jiya ya zama jibe ne wayo asa jibe zama jiya ni wa si di gati yo tutu yi eyu fe na

wani jileni wa shi wanda bicin ba makoya jiya yanzu an yi kamila yi wa yau walbai da ni, wanda su mako su ba kuya ne shi gango su gogon wuyan so zuwa mufe laza a wanke ba wannan robo fe la robo kula lo shi su bo su mako su fe laya wuwa ba shi kenan jiya yanzu an yi kamila yi na wa jigiyo na wa yau Wan fili wá èdè tì ní àní sọ àmọ́ ń gáyìí tùmọ̀ kò sùn nígbà wọ́n la sáyẹn yọ gan fi ń díyàwó ayọ. wọ́n kàn dá àlíkà á ti yàgá tẹ̀díbù ká mi lẹ́tẹ́n díyà náà wà áyà á gún mi náà wọ́n á fi ewu dán fi à ń fi eyo wọ́n ká dà yẹn kọ́ ya wọ́n ká díyà yẹn á gún mi náà wọ́n lè sá ni kó wọ́n làyìn tára kọ́ ya wọ́n ká díyà yẹn á gún mi náà wọ́n zakar zakari kọ́ ya wọ́n ká kí náà wọ́n ká díyà yẹn á gún mi náà yẹn làwọn jí náà. wa sulbi e shi kukuru gangani be spinal cord wuye ɗi wala zarongo zuwo wani bai ci shi wufe duwa ga kibiyar da ga spinal cord wa su ga ji yanzu an yabe ni wa arshil ma'amumatin ɓere ya ci nan wal ja'ifati alaka wala zawajin alaka wajen za a make useless wajen wọ́n á di jígi jígi jígi kíni. Wúdi àǹfààní títà àṣìkún bíà. Solúsù di yé tìlì mojì. Mojì ni àlẹ́ yìí wàyà kí wàyà one over three yẹn di ẹ̀rín lànà. Wàfíìmù náà kánná oṣùrù díà wà ní sùn oṣùrì Wọ́n wàyà kí o.

ke abu nan baku baku ko joint ji wode biye be da wu joint punchi wuri thank you wu joint relocate hmm. ne ga zano safu zai ji ya zagwa na kya ya jiji nan zai yi zagwa na kya ya jiji nan hmm. zai na zaye nan yau ya jiji nan zai je nwe papi zane kun kwata jajiki nan ta buwaya nan wọ́n lé wọn là ní méjì ìṣòro ìsáájú náà sọ pé wàhálà náà wà á kúta àti ojú ọ̀run yẹ wọn na. náà. Gbèjè pètúrò gbèsà wò ti tsa ní dídè kẹrin wú lé nu ọ̀run yẹ wọn àdídí náà káyọ̀ mú ìtùnà ọ̀tún pètúrò ìfowóra tìpa ìpátá fòbò kankan gáyé èyí pátá àdìfóòmù kankan mi sùn pátá wọ̀ kankan mi sùn àjàrà àkọ́ a ga wafil hashimati ushuruha yana wajen fina wa fi kulli sinnin ikannin don doma ni su shirya one over one over twenty ngole ushiri agụkpa edo ni na arụgbụ gwuo ko agala di achụkpa edo ni na arụgbụ gwuo ko gwuo na akpụrụ ana na-achacha ala n'ibe nni nwuche achala ọ gaa achụkwụba Wani á ti gane wọn ni a ti gama filimu bi haki e ya gaba joye zogabe wa ma adazir musammatu ban biye ne yoto a tuye da ale ne fa sai kunu an shi obi mikdari nisbati ɗan eh, dai za na ya nan waye gorgodo ya nan gaji kinan wajiba nana ila ahadi ma takriban ne ga sabu ganin wa fil janini eji e, gbogbo nyina gba ko ne iza kharaja mayitan nga tiya umatu algurra wa gaujiya to ga wasu e ga inda ibe na wakin lawun ya gba babu ne e wa gina ya ko e na su bi a result of wọ́n mọ́ káṣá wọ́n yìí wú mọ́ àti kí ọ ngọ́ lé. kí mọ́tò kí yìí ń wa bi ha egu na mo ga jungen na kun gorgo be yake mini egu no ga junun ga babi ne ga ya tiye kibo nan alkasama nan iya asali ne ga alkasamatu na zakamu a jiki agun a ta zai auma zai ni shishi a dabe tun a jiki wasu gutace ya jema'an da ce a maƙi zai jiki na yan zai wuna kuyogo to idza kana alqatil min jama'atin adake idza kana alqatil adake zanan wuza nan gafe min jama'atin daga tafi jama'an da ci budo mahsurina naji ajikina naji adakan gina sabatat ngadi tabbatarwa ya sifo ko na ko efuye mai beto katange mai beto fensi zandoro a zandoro ci ma ga da jiye go amma za wuce wuce wu ya so do ga ta ci ya dai fi fuago ko mba go ya ta jiyo ya ta ju noto ne ya alqasa ngo ne ki alqasamu asalin kasamu kuti shi kashi amma ngo ne zakka na zukuna ya ga jikin na kwaze ni u kwaye a tu zamu ta su gunda nan ta be wuna nan a wada za ne jiga ya jike a da shi kuti kuti ji ne za ne jiga al qasamut wato wayya 50 ne yemi ga kuti ji ne za 50 ya khtaru wali al qatl wali wali al qatil wali ya za na wuna ga jike wato zakaza be zakaza be zakaza be zakaza ya la kuti ji ala kuti ji guja guja wuwa ga ji zugu wajiya a maki

ya ga investigation ya ga investigation akaradun ya ga akanan tashi ngọ́gbọ́n láti tí lóye ìgbèjì kí o yàbá ràṣì ńgá ewu náà tó wọ́n yàrá tìǹbalẹ̀ ẹbà ndí ọ̀fẹ́ tẹ̀lé tó àṣẹ lálẹ́ ti jíba lọ́tí ọ̀dọ̀tọ̀ kẹ́mẹ̀rẹ̀ wọn kú ẹ̀dán yìí ẹni wọn kú àdé la fídíò ń tìta fòtú èyí yìí náà wọlé oúnjẹ àǹkàlẹ̀ A fẹ́ yi bá ń lọ́tí o àdé èyí dọ́dọ̀ ṣàgé oúnjẹ àǹkàlẹ̀ àtọ̀gbọ́dé ewu àdé àgbéra ní wú náà àti kẹ́kẹ́dá àti àfihàn àtòyẹ náà àti èyí tó wé dọ́dọ̀ ṣùgbọ́n. a kàn sí dáná ẹ yẹs. so wọ́n ń gbìyànjú ti jáde bí ó sunkún. amma ga wancin da ke ga yiwu a cikin na ce a su su Gugu inda al'amur bil marufi wannan yi anil munkari dabo unsur aka ka zaliman aw mazluman madaba da wancin da ga za wuciye yi boro mutum duk da lo na riya tira mai dewa an ga ungo ne masu wani umarci da na yi wani ya kuci ya wuce wa maya diya ya ke sun da ci ya yahudiyon nga ya ga ka samu ke sun da jiye musulmi wannan lo ya yahudi shi nan lo lo ba yahudi shi na su ya yahudi ta lawo ji kiyo a chu a ti be le kuye yahudi ma guja ji kiya uja wuwa

ehe mciganga kafiri jayo ke kafiri ma je kuti ji wuya ki jiyo wani da jino to ngole ya taru wali alqatil wali yanzu ne da wunan ga altaza won ciyo wadiya magadiya ya wa innaka kalu alaihim ngole gani ko amma aga ga hallo ye tiyan wuja wuwa a cikin shi kuti be wa halafu ko aga kuti ji sakatat nga ciya cabu mana alawa ga gaji kiyo nga ciya wa in tabasa al'amur lamarin maga giya da zauton yiwu na ma investigation bata jiza na min baitul mali yana ga ya jiya yanzu na wayi daga baitul mali wole to su a ga ga lazawu aje zai wu zai wu ganin zai wu na awuga da na ma ake wuza zugu ake yaji a nun musulun cewa can zai dai wuna laya ko kaga amma dai zaman ciya lamarin ta gifi da shigar ci ku? hukumu zula daga betin mara ladi ala ya fijo eh ne ne eh, eh? alisa sallam ga yaji ne yake suyan zanen na wuda yau nan eh? ẹlẹ́mí rolu róòlù gómìnàtì ọdọ́nà ga provide yẹn security yẹn jẹ̀ so weakness gẹ́gẹ́ da gómìnàtì yẹn tiẹ́ jíjẹ ji je dọ̀tí o hard to babu na danja ń dọ̀tí a take place na no le òní na di compensation hali ó ne lè bí ta kitabu wasiya litas ne ga yace wasiya na tajibu waji waji bi alaman lahu ma yusifihi ta ce zane gajiye nun gaji wasu ya ci na ko nula wasu yuji nula wasu ya ci yuji ku ci ba alaikum idza adara alaikum mauti in taraka khaira lil wasiyati lil walidaini wal aqrabina ko ezuji wasu ya ci mutati ezo ezuji wasu ya ci ya manci gangani da to zai so bane amma ga wali hadisa ni za a sallan bi ga la wasiyata li warisin wasu ya ci da buya zaraji kinan ana ji guna aye mira su na mabe gboro na wanda ta jike wanda ta fiye bago ya daga ga waje wasu ci waje wasu ci ya da na yi eguna ani za a sallan mun gaza na gaji na wa alaji wasu ci na galu wanda ya fogu guba guta na illa wa wasu ya tu ba su ba su inda illa face wasu ci wai ki kaci da ba bibo ne tubo wala tasihu diraran ama ya ji wasu ya ce bu ya guba wani na ji ganewa gaskiya ya ji wunana ya ji cuyo wa lugu ya wani ji ganewa ko ya bago yana da ban zukun dukiya na yude na wani ji wasu ya ci wili ka bane go kawun gaga eji ya gini ụlọ ya ji m a'a kawai magana ga waji mm, wasu ya ci mm, gaji mm. wasu ya ci go sulusu gama ko wasu sulusu kasira na miga kawa na batiri ya doku wala liwari fin a meji wasu ya ci ya da na yi guna wa shi shin ga mi gabi a jin hajjali mota kaza mi haji wasu ya ci a kaza kaza kaza mi haji wasu ya ci a kaza kaza mi haji wasu ya ci a kaza e jan can e da me ke shi shi mu gan mu la tsoa nge gun e nge ngan ṣìṣì yìí ẹ̀ẹ́dọ̀gbọ́n àti ìdàgàtú ko laji gade wa ga gaskiya mun dukiya da ku ba ga gun ga daga bani hmm kala gun mu yugo lo tu yezo is possible ka kuno shi shi wanci ba ga wai jikiyo eh nkalu be ma joro gani unde diga mu yagu gani ngoke mi kazana chabu joona mu yawa abdullahi e mi kazana ci kaduna mu yawe mu she muhammadu e mi kazana maci victoria island na wuye wa manzalisu salisu mi kaza na maci london wani wuce wa jibrilu e mi kaza na maci ba kaza wani wuye za kaza ngo ji yana ko nga na tsawon gudana na nga wata gina yi miji ko laji ganewa wa ne dai wai ga a aga ji zugu no woro fe so mi abuja mi o ne ci abuja na fe no jikini go to tele sla ya ni ngo na ko ade de go che nu ala gbu za o fe tu yana ci lagos na ci london wani wagwa sun yawon na ci kaduna wani wagwa na ko yawon na so ci na nga biya

za wuce na shi man wun na shi yanzu roja da yanzu a ga wa kan yaya ne ba ya duwa su ci da ba ta ni ke mi na biyo su e zai shi shi nga mi ya nga mi ga nu fu ye je mi ga nu je na ya fu shi she buka mi ga su zumi ya ta la mi alo wa ji wa wa ka ga su biyo ne a ti aga wa ga su biyo zo a ti gaggo du ti awe

wa ke ji wasu ya ci ya zana ji guna ko kilin bayan sai ci bai muna nabi gala wasu ya talewa da sun ko wa yi ya fili kurbi mina sulusi wa maga ji wasu ya ci mucin kau ga wacce da wutu ba wani batiri kuma wa guwa wani batiri gama wa ya ji wuta kirimu ka zuwa ibiyuni wajibi mu yoyi daga ajin ajiyeli alagbata meji waji na wobezo. bezo kami a gagayen wasu ya ci na wa man lam ya turuk ma ya kudi dai na hu ranar malu ya gwanan gaya ba ta wani fakada usko eh, usultani min bai tilmali sultani bai mulki jiki in gabata wo on behalf of zawuncin yake daga bai tilmali annabi za a sallam ga man taraka dainan annabi za a sallam ga man taraka malan da na galu dukiya gwana dukiya no lu gwana wuci ne wadda sai zai ya ji guna wa man taraka dainan da na magalu ba ta gwana fa a ya wuce sota ci hugo daga ma ji giyo daga ma fi mi so insha Allah ta'ala diga ka tuja wannan ya dai asha matsala kici

Eh. yes wọ́n hìlù kìtàlù náà lé àkàmù yẹn nga ìgbẹ̀gán àwárí jìgá àti ìzagángan àti àti ìdàmínà ni ní o mùsùlùmí jì nwa máa ń yù tún kí o ya adájí wáyé wáyé adájí yáyé wáyé ṣubú ngo ji gane ko number one number two amma gaji ba go a ta ba jamu jikiya amma wa edo chiti na ki wa single handed lu jikiyo uduguwa amma ga ke shi jibe daga na edo chi ka virani amma ji kafira ni amma musulmi jo sai kiyo amma musulmi musulun ji ba ni nan a sai le ga yawo musulmi ba ni jihadi a yejin ebo ne le kafiri ga a yegu dono amma be amma fi bele ga ga dukiya musulmi ko ya gani ma dikiyo ya gani ma de amma fi le ga ake je zage musulmi ce jihar ka be akido a yawo jijide daga bagon kuke a ji faro jamba go ganji zugu a fe ne kinde ji musulmi shi fe ga ta ka musulmi ji ala be shiga a ta ka we defend yanti ta ka defend na we ndare na wopa ni e pa wa wuwa yan mu da alkiya mu de pa ga no pe pe jijo wono go gwa daga sheru bo in the process of defending wuce we got them which injo which out to so be mo kutila bi na mali wa wa sheyi man kutila duna irdihi fa huwa shahid man kutila duna nafsi fa huwa shahid nga zamu diga nabi idza ja rajul yuridu akza mali idza gabe gwa gwo awu ti mali mila wallahi anabi ga latu ti mali ka galayu mu nga nabi in katale ni nga be gumi ta yo wusuku anabi ga fanta shahid wasu shahidi nga da tu in katatu ni gu wusuku anabi ga kiyo fa huwa finnar magana

nga wusu mu ee eh, eh, nga ye jiji egun ye jiji o je egun na wala diga na do miya waga de inu guni imi ni maju wu o bata ibaji bata wọn ba eh, ji wuta dio imi bati umaji wuta iraji iraji imi tati ji ni iraji imi karshe wude gindorwa wato da yi guta ta da ke zuma guda ne a ga yana aje da ya aji na ku da gojin ku yi ne mafani yi gona amma yana ne wago dowa bai zuku ne yi miji bai ne yi ni yi miji a yi miji a ga doja ne yi gidi ga aji yo ne yi gidi ga ga dojo so to sun imi guyo Eh. eh, eh. eh jikini bezo wato wuya mutu mm. bejo ngole weja ya da eh. ne mm, ni nyuwa na o ya wudi yi ko wa unende emi vani gagega ko ari muya to mole yi yimi unwa ji wasiya yiwa unga yimi unwa ji wasiya yiwa amene ngago jono suku imi jeji ujeja wa e, e, jigu egun na meiri na imi na gi na ji na ngago sa ji mo e ba the difference ade kan ile ki o ejigu ti ka to bo ye ji si dano. ye ji ji meji won won ji wa.

nun da yayi lokacin sai na umar ya boye guna juna wani yake wani da ado kuma ni ya yaki ci yayi ni no le ne ke different case case ya ezu shishi o de dukiya shi o ma de ni jo ma wa ga yin ga ji o guma o ci lai ni ya no da ba ta ya je le ona aja ga yi ya wuce dikiya yi ya wuce o stand up she steal your wife amma an kwaya kes na wake ga yawon ke kiri da ne kayan da ira liman shiga Allah wa Allah musu ba da kare karabi zai ta ba su guna wa salamun ala al-mursal alhamdulillah rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la'ila ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu